If you can write your name, thank your teacher. If you cannot write your name, look for one good teacher. Malaman makarantu na taka muhimmiyar rawa wajen koyar da ilimi da tarbiyyar yara, sai dai a wannan sashi na duniya suna cikin masu fama da kunci na rayuwa da kuma barazana musamman yadda aka samu kungiya da ke yaƙi da karatun boko a Najeriya. A cewar wani jami'i na kungiyar malamai ta ƙasa reshen jihar Borno, malamai yana cikin mawuyacin hali inda suka zama kamar 'yan fansho. In Borno State, vis-a-vis other states teachers at the primary school level have become a ya ce a jihar borno da ma wasu jihohi malaman makarantun primary sun zama kamar 'yan fansho sama da shekara biyar ba sa samun kudaden hutu ko kuma na karin girma na albashi muna karbar albashi tsawon wannan lokaci ba karin ko kwabo sai dai kwamishinan ilimi na jihar borno honorable musa inuwa kubo ya ce akwai rashin fahimta a wannan yanayi akwai rashin fahimta a wannan al'amari ɗaya tukun ta ɓangare na misali minister of education duka malamanmu suna cin amfanin sabon albashi na teacher salary scale tss muna biya ba malami ɗaya da zai gaya ma cewa ba a biyan wata matsalar kuma a shiyar arewa maso gabashin najeriya ita ce malamai da dama a Latila sun yi watsi da aikinsu wasu kuma sun rasa nitsuwa da ake bukata domin koyarwa saboda matsalar tsaro abin da ake ganin ya shafi koyarwar da ake yi wa ɗalibai to sai dai a cewar malama Hauwa ibrahim jauro da ke koyarwa a makarantar sakandare da ke damaturu fadar gwamnatin jihar yobe an samu sauƙin matsalar yanzu muna samun nitsuwa fiye da da kuma yaran kuma suna mai da hankali don ko ka ji karama ba kasafai ake mai da hankali akan cewa wani abu ne faru tun da an samu tsaro fiye da da sosai. A wasu jihohin gwamnatocin na daukar matakai na kyautata jin daɗin malamai kamar yadda shugaban kungiyar malamai ta ƙasa reshen jihar Gombe ya shaida min. Sunana Usman Dauda kwadan a ta fannin biyan albashi na malamai amma zan bugi kirjin cewa ma in an zo salari yanzu sai an fara biyan malamai more especially ma na primary school kafin a biya kowane ma'aikaci wani lokaci akan ba da kafa na nemo eh, ƙarin ilmi to wannan ma ana iya kokarinsa. Shi ma kwamishinan watsa labarai na jihar Gombe Honorable Umar na faɗa ya tabbatar wa malaman jihar cewa gwamnati za ta ƙara matakai na kyautata rayuwarsu. Akwai abubuwa da yawa da yake shiryawa wanda waɗannan a one da su ne zai amfani inganta musu su ma rayuwarsu malaman don in ba inganta maka rayuwanka ba ba za ka samu kwanciyar hankali ba da za ka je ka koro da ɗalibai. yanzu haka dai matsalin tattalin arzikin ƙasa da ake fama da shi a najeriya ya kara jefa yawancin malamai cikin mawuyacin hali saboda albashinsu baya isa inda wasu wuraren ma ake fito na fito kafin malaman su samu albashin. Alamin Suleiman Muhammad DW Hausa daga Maiduguri a Najeriya. for the union makes us strong.